Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar yadda kuka sani ni sunana Nasiru Salisu Jangul wanda nake gabatar muku da wannan shiri na taskar sha'irai wanda muke gabatar muku a tashar mu ta AMD TV Hausa. Muke gabatar muku da wannan shiri a tashar mu ta AMD TV Hausa wanda muke gayyato sha'irai da ke cikin arewacin Najeriya har ma da wajen Najeriya. wanda yau muka yi katari muka samu wata babbar baƙuwa babbar sha'ira wacce take a cikin jihar kano sharifai za ku ji sunanta daga bakinta malama bismillah salamu alaikum sunana zarawa isa sharifai an haife na unguwar sharifai na yi primary school a festival festival na yi secondary school a kcc kuma eh. na yi makarantun islamiyya su shak um, mangili eh. da makarantar allo kuma muka samu dai muka yi sauka eh. to daga nan ba a samu an ci gaba an ci gaba daga nan to shi bangaren karatun boko din iya sakandare aka gama aka tsaya ko kuma an ci gaba da gana eh iya sakandare ne amma na je na yi eh, karatun kwamfuta eh. na yi diploma and data process gaskiya ne to malama zara'u me ya ja hankalinki dangane da wannan harka ta yaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to ni dai na kasance a makaranta eh. ta islamiyya ana yawan ba ni magogi neman ma'aiki to wata rana akwai wani yayana sharka biyu ana ce masa habibu sidi sharifai shi muna yin waƙoƙi da shi ne ban fiye halitta ya ɗauko ni muka zo wurin dutse tsohuwar iyan tama kenan ok eh tsohuwar iyan tama hakan a nan ne muka samu shi oga a wani dj eh. muka taɓa yin waka guda ɗaya a gurin eh. waka a lokacin ta yi daɗi <laughs> gaskiya ne to bayan na tafi akwai wani ana ce masa shi ma sahibu salati shi ma irin mai yaban ma'aiki yawwa eh. jin wannan hmm. sai ya nemo ni na zo shi ma muka yi wannan waka da shi ta yaban ma'aiki ko bayan nan shi awal muhammad dj mm. shi ne a gurin mm. sai ya ce a a ba za ta saba ba ai lalle lalle da aiki sai in zo wurin nan yi mm. to haka muka dinga yin aiki shi ya kira ni shi ma sahibu salatu ya kira ni shi ma sharwa bibi ya kira ni daga haka dai na fara wako yawwa dan lokacin da na fara ina yi sai na ga kamar ma ba zan iya ba gaskiya ne to ya dage shi awal dj <laughs> ya dage ya dage cewa sai na yi eh. don har kuka ma na yi a wannan lokaci abin ya kai ga haka <laughs> to aka samu dai aka hada da kyar eh. to zuwa na gaba aka zo aka yi aiki noma daidai mm. gaba ma aka zo aka kuma yin wata to daga haka kuma shi kenan sai abu ya ci gaba aka yi ta yi abubuwa da sai suka ci gaba to malama zara'u banda waƙoƙin yabo mm. da kike yi mm. wacce na sanke a kai. akwai wasu waƙoƙi kuma da kike yi daban eh an yi an yi waƙoƙi daban-daban eh daban kamar kin san akwai wani bangare zaki ga wasu suna yin waƙoƙin biki mm. suna yin waƙoƙin siyasa eh. wasu suna yin waƙoƙi na tallace-tallacen kamfanin nuka eh. kamar wani bangare ke kike yi haka to ni min yi waƙoƙin fim eh. min yi waƙoƙin biki mun yi waƙoƙi kuma na siyasa haka akwai waɗanda gundarin su gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe ke kika yi su ba tare da amshi kika yi bane a ciki ko kuma babu ko kuma dai amshi kike yi akwai waɗanda na yi amshi eh. akwai kuma waɗanda gaba ɗaya ni ce ɗin na yi gaskiya ne yanzu a takaice malama zara'u mm. waƙoƙinki daga lokacin da kika fara waƙa zuwa yanzu shekarunki nawa da fara waƙa zuwa yanzu kuma waƙoƙinki guda nawa ne shekaru na da fara waƙa zuwa yanzu zai shekara goma sha hudu kuma waƙoƙi na gaskiya ba zan iya cewa ga su ba ga yawansu gaskiya ne a cikin waƙoƙinki malama zarau mm. kin san za ka yi abubuwa da yawa sai ka ji ai ga ranka ya fi kwanciya mm. da wannan ko kuma sai ki ga mutane sun fi son wacce ke kuma ga wacce kike so mm. yanzu a cikin waƙoƙin ki malama zara wacce kika fi so a ciki a waƙoƙi na ne ban ma'aiki eh. abin ƙauna ita ta zama bakan damiyar ki ko kuma ba ita ce bakan damiya ba ke ce kika kike santa ni ma ina santa eh. kuma al'umma ma suna santa gaskiya ne zan iya ce maka ita ce bakan damiya gaskiya ne to malama zarabu a wannan harka wa'anne irin mutane kika yi mu'amala da su wanda har kika kai ga wannan kadami haka to a gaskiya na farko dai kamar yadda na gaya maka habibu sidi sharifan nan eh. to shi dai gaskiya shi ne dai jagora eh. kuma sai awal muhammad dj awal dj da aka sani eh. aka sani to bayan shi kuma mun zauna a nan tsohuwar iyan ta mata goron dutse su naziru su humaira sharif da ana tare su maryam kulu a eh. wannan lokacin su eh. kwanzuma eh. to mun ba goron dutse mun koma gwammaja brodout a can ma muka haɗu da su minhamin na su kamsusi yauwa ga sunan dai sha'iran a wannan lokacin su Hauwan alibaba duk muna gurin suke zuwa a wannan lokacin to daga nan sai kuma aka dan jani zurot eh. zurot ahmad wanda ake kiransa ahmad fasaha eh. to ya bude gurin muna aiki a gurin da ni da fati kawo da sadiya lawan fage eh. da nura m inuwa da sirarara su wani nura kwale gashi nan dai duk su ma a wannan lokacin yawa eh muna tare kuwa in aiki ya zo duk ana yi ga baki ɗaya gaskiya daga nan kuma aka fara sanin mutane a kira ka nan su rima house duk ga su nan dai a zuwa mm-hmm. gaskiya an yi ma'amala da mutane gaskiya dai to masu kallon mu kamar yadda kuka sani muna hira da malama zaharau isa sharifai za mu tafi hutun takaitaccen lokaci sannan mu dawo mu dora daga inda muka tsaya ya mai girma annabi ɗahiri har talakawa ma asirta kai kaɗai jalla sarki dukka halittu muke bauta dan isar kasaitar mulkin Allah na rabana Rabbu tsira har da aminci dukka yo amintacce dubu dubu Allah ƙara wa Muhammadu karnamance. ceto ranar kiyama Allah samu dace wal ahali kasa ashabu da wanda duk suke kauna ya mai girma annabi dahiri abin kauna na tsaya in raya da ragnan dan biyayyen halitta shugaba wanda babu kamar sa ina zaton kun fahimta ni hattara mu fito jama'a ga mai biya mana bukata mai mai da bawa Muhammad da ma ma'aiki ka fitar mini Allah darya domin na samu masauki a cikin fadar Muhammadu wanda kullum nake kauna ya mai girma annabi dahiri abin kauna na shirya wannan bege don Mustapha Rasulullah ya bashi ya kai rukan haskenka ka fito da ni da haskenka ne haske ne da haskenka kuma kowa ma ya ni dan haske ne na ƙaunarka ni na gama arziki da hasken na haya abin ƙauna ya mai girma annabi ɗahiri ci ko kwalshi na samun sukuni sai nai salatin manzo da zaka zo ne zaka gani tamkar wata dai haske duniya ya abin auna barka barka da muhammadu wanda babu kamar sa marhaba ya rasulallahi ha ango na hafsa sabo shugaba Muhammad ya iso masaukinsa Fito yara da manya mu dan fare da abin kauna To masu kallon mu barkanmu da dawowa za mu dora daga inda muka tsaya Shin malama Zara'u kin taba yin bidiyo ne? Eh gaskiya ban taba yi ba to akwai yiwuwar kokarin yin bidiyon ko kuma ba haka ba ito eh gaskiya a yanzu dai eh. ba shirin wannan din eh. ba wannan ban sani ba ko zuwa dai nan gaba to tana iya yiwuwa kin san a haka zaki iya samun wani ya zo ya ce zai ɗauki nauyin bidiyon ki idan har an ɗauki nauyin bidiyon naki zaki iya fitowa ki bidiyo bidiyon? ito ka san akwai shawara shawara sai kin yi shawara kenan <laughs> akwai shawara sosai gaskiya ne mm. to malama zahara'u isa sharifai mm. wannan harka ta yaban fiyayyen halitta da wani gari da wani gari ta kai ko kuma a iya kano kika yin wannan harka eh to gaskiya tun da dai na fara ba wani gari da na ci eh. iya kano din ne dai ake yi tukun gaskiya ne ba a samu an je wani raka ba eh, a iya kano dai ya Kano ne tabbacin to malama zaro a iyaka nan kina yin ana gayyatar ki gurin majalisi ne ko kuma ba ko kuma ba ki yin majalisi kin san akwai matan da suke harkar amma suna dan yin majalisi wasu kuma ba sa yi eh, gaskiya ni ba na yin majalisi ba ki yin majalisi ko mm, ba na gaskiya ne to malama zaharau a kowace harka mm. da kika sani ana samun kalubale na wasu abubuwa na kun zuba kwa zuba kun zuba kwa zuba na wasu abubuwa to ke kin taba samun wani kalubale ne dangane da wannan harka da kike yi gaskiya na taba samu kuma zan iya ce maka ban samu domin in aka ce abu kuma da yardan iyaye kaga daga bangaren su ba wani kalubale sai dai jama'a haka wani sai ya ga abin da kake yi ma ba mai kyau bane ba wani kuma ya ga abin da kake yi mai kyau ne har yin sha'awa tunda zaka ga mutane har so suke yi ma su ganka su ma'amala da kai eh. su ga wane ne kai dinnan da ake ta cewa wancan wancan wancan to shine to malama zara'u to wacce nasara kika samu a dangane da wannan harka to nasarar da na samu gaskiya ni zan ce alhamdulillah saboda duk abin da mutum yake nema mm. na same shi kuma a kan tsarin da aiki mm. na harka ce dama ta ma'aiki ta shigo da mu wannan tsarin ko ma'aiki ya yi mana komai yauwa dukkan wata sutura yauwa dukkan wata sutura wallahi mun sami ta Allah ya yi malama zara'u zan so ko kakaki dan rera masu kallon mu ko da wakar nan da ke ya sunan ta waka da kika ce kin kusan abin kauna mm. ki rera masu kallon mu ko amshi ɗaya ne da baiti daya. Ya mai girma annabi ɗahiri abin kauna. bismillahi sarki allah kai kake yin halitta kai kayo mai mulki har talakawa ma azrita kai kadai jalla sarki dukka halittu muke bauta dan isar kasaitar mulkin allahu na rabbana Allah ya saka da alheri na duk uwa kake dina wallahi <laughs> malama zarau to malama zara'u mm. wani jan hankali zaki wa zaki wani jan hankali zaki dangane da sha'irai mm. yan uwanki maza da mata to jan hankalin da zan yi ne dukkaninmu kowa ya san abin da yake ba haka ba mm. ya kamata duk akan tsarin da mutum yake kawai ya rike shi eh. ya rike shi kuma mutum ya rike mutuncinsa kowace iri ko na harkar waƙoƙin fim ne ko harkar sha'irai din ne a duk inda ka shiga in har ka rike mutuncinka to wallahi duk inda ka shiga za ka fita lafiya lau dan ma'aiki ba wani abu gaskiya ne malama zahara'u kamar idan mutum yana neman waƙoƙinki a ina zai same su to ga sanar dai da a kasuwa gaskiya kamar wurin masu da yawwa eh, eh, eh. dai ka je zara usharifai za a tura maka to zan so malama ku ki ba da nan wayar ki dangane da masoya na cikin gari da na wajen garin kano mm. wanda za su ɗauka inda za su rika dan dangane da al'amura ne kin san na jama'a mm. zan so ki bawo masu kallon mu nan wayarki 070 85 82 48 42 malama zahra'u godiya muke sai masu kallon mu sallama mu rufe shirin daga nan Salamu alaikum muna godiya ga kaunar da ake nunawa muna godiya Allah ya bar zumunci Allah to masu kallon mu kamar yadda kuka sani ni Nasiru Salisu Jangul ni nake gabatar da wannan shiri naku na taskar shahirai a AMD TV Hausa don haka kasancewa da mu idan mun dora salamu alaikum